Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da la'asariyar wannan rana ta Lahadi goma ga watan Disamba na shekarar 2023. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Mukeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga baba da kanin labaran. To Aisha ana ci gaba da gwabza kazamin fada tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Hamas a garin Khan Yunis da ke kudancin Gaza. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau lahar cewa ko shakka babu Rasha tana tattara makamai masu linzami don amfani da su a yakin da take yi da Ukraine lokacin funturu. kana masu wuka da kuri'a a zaben majalisa a gundumomin hong kong da ake yi a yau lahadi ba su fito sosai ba karin farko tun bayan da aka yi wa tsarin zaben birnin garan bawul to kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji ra'ayin wani masani harkokin tsaro a najeriya bayan da sojojin kasar suka samu nasarar kawar da wani kasungumin mai sace mutane ko me yake cewa yadda muka lura tana gudanar da ayyukanta akwai ci gaba da aka samu wurin yadda take tattara bayanai da kuma amfani da shi a can kasar ghana kuma wani shugaban al'umma ya buƙaci a yi wa kundin tsarin mulkin kasar garan bawul sai dai kuma wasu 'yan kasar na bayyana ra'ayin cewa ka ga an samu abin rigima a kan constitution kasa to mutane ne mutane ke kawo rigima amma yi constitution aka yi tsarin shi komi abin da ke ciki daga abin da aka sasanta ne a tunani sannan za a yi cewa gwamnatin jihar zamfara mai ci ta kwaso sama da motoci hamsin daga gidan tsohon gwamnan jihar bayan hukuncin kotun shari'a da tsohon gwamnan ya shigar To yau ma kamar kullum muna tafi da wani sabon shirin matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulrauf ta shirya kuma za ta gabatar. Kuma a yau shirin yayi nazari ne akan fafutuka ta kafar yanar gizo da ake yi na ganin an sako 'yan matan jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin Gusau a jihar Zamfara. waɗanda aka sace a ranar 22 ga watan Satumba wannan shekara mai ci mai neman bankwana sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko mai karatu ba ya ko makili. An ci gaba da gwamza kazamin fada tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Hamas a garin Khan Yunis da ke kudancin Gaza. An fada wa Falasɗinawa da su koma kudancin Gaza domin kaucewa tashin hankali a arewa yanzu fadar ya je harar kudu. yanzu mutane tara a cikin goma kaɗai ne suke samun abin da za su ci a kulle yaumi a gaza a cewar carl scow karamin daraktan shirin abinci na majalisar ɗinkin duniya sojojin isra'ila sun ce dole ne su ƙara ƙaimi a farmaki da suke kaiwa kana za su faɗi faɗaɗa ayyukansu zuwa kudancin zirin gaza laftanan kanar richard hedge ya faɗa wa bbc a jiya asabar cewa duk wata mutuwa ko kuma ukuba da farar hula za ta fuskanta akwai zafi amma fa ba su da wani zaɓi mai ba da shawara a kan tsaron ƙasa zaki hapki ya ce sojojin isra'ila sun kashe akalla mayakan hamas dubu bakwai ya zuwa yanzu amma bai nuna yadda aka kiyasta wannan adadin ba. amurka dai na ci gaba da ba isra'ila harsashai a yaki da take yi da hamas ƙungiyar nan da ita amurka din ta ayyana ta 'yar ta'adda ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau lahadi a cikin bayanin ta na sirri na yau da kullum a kan ukraine cewa ko shaka babu rashi tunanin tana tara makamai masu linzami samfurin alcm don amfani da su a yakinta da ukraine lokacin hunturu ma'aikatar ta ce a yi amfani da makamai masu linzami a ranar bakwai ga watan disamba a wani gagarumin harin da aka auna birnin kiev da tsakiyar ukraine yayin da ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce harin na makamai masu linzami na watan disamban an kaddamar da su ne domin lalata gine-ginen makamashin ukraine rahotannin farko dai sai nuni da cewa ukraine ta yi nasarar gano galibin makaman barnar da makaman na alcm ya yi bai yi tsanani sosai ba a cewar rahoton na birtaniya amma dai an kashe farar hula guda a halin da ake cikin shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky zai yi ziyararsa ta farko zuwa yankin latin america zai halarci taron biki ne na rantsar da sabon shugaban kasar argentina javier mille wanda za a rantsar da shi a yau lahadi masu kada a kura a zaɓen majalisa a gudumomin hong kong da ake yi a yau lahadi ba su fito sosai ba karin farko tun bayan da aka yi wa tsarin zaɓen birnin garan bawul a wannan shekara domin maido da tsari da kuma maido da iko bayan zanga-zangar injinin gwamnati da kuma na rajin kafa demokradiyya a shekarar 2019 masu kada kuri'a ko dai sun nuna rashin gamsuwa ko kuma sun kaurace wa zaben ne kawai wanda wasu ke gani ya mai da hannun agogo baya ga tsarin dimokuraɗiyya a birnin ya zuwa tsakar ranar yau kenan adadin waɗanda suka jefa ƙuri'a ba su aura kashi ashirin a cikin ɗari ba adadin da ya yi ƙasa da na lokacin zaɓen majalisar gunduma wanda aka gudanar a shekarar 2019 wanda aka samu fitowar jama'a mafi yawa da suka kai kashi saba'in cikin ɗari ya zuwa lokacin da aka rufe rumfunan zaɓe da daddare a ƙarƙashin sabbin dokokin zaɓe kai tsaye aka rage yawan wato zababbun wakilan majalisa a gundumomi goma sha takwas na birnin wanda dukkaninsu suka koma zuwa ainihin wato tabanin da takwas kacal a cikin adadin da ya kai wato dari hudu da saba'in a kasar. Madalla to baba zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma kafin nan zamu bude buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. da rahotonmu na farko mai cewa rundunar sojin saman najeriya ta hallaka hatsabibin dan bindigar nan yalo jambros da ya ɗabi jihohin zamfara kaduna katsina da niger ko mai hakan ke nufi a game da yaƙi da ajanci da ƙasar take yi daga birnin abuja ga hassan maina kaina da rahoton. jiragen yakin sojojin saman Najeriya sun hallaka jagoran 'yan bindigan nan uban daba Yellow Jambros da sauran gwamman 'yan ta'adda. Jiragen yakin da ke aiki cikin rundunar Operation Wild Punch sun babbake 'yan bindigar ne a yankin karamar kumar Shiroro da ke jihar Neja yayin da suke kokarin tsallake kogin Jikuduna a gundumar Galadima Kogo akan hanyar zuwa Wurukuvi na yankin karamar kumar Cikun ta bangaren Kaduna. kakakin sojojin saman najeriya air komodo edward gabquet ya bayyana cewar suna bibiyar wannan hatsabibin dan bindiga ne da mutanensa tun daga jihar zamfara zuwa jihar niger yayin da suke tuka babura guda goma sha uku da kuma kowanne da goyo a kansa a kan iyakar jihohin niger da kaduna inda suka nausa yankin kusa su a shiroro da ke bangaren jihar niger. a yankin na kusasu wasu karin 'yan bindiga akan babura guda biyar sun haɗe da a yarin na yellow jam bros inda ya kai adadin babura goma sha takwas kenan a daidai lokacin da baki ɗayan 'yan bindigar suka hau wani babban jirgin ruwa don tsallake da su kogi inda suke da zumar haɗuwa da sauran 'yan ta'addan daga ɗaya bangaren nan take ne aka ba da umarnin a buɗe musu wuta inda jirgin yakin ya suka musu bam inda bayan ya babbake su da baburansu baki daya ya kuma nutsar da wannan jirgin karkashin kogin yellow jambros dai a cewar sojojin saman najeriya shi ke ranakin satar mutane akan hanyar abuja zuwa kaduna da kuma yake ta sasace mutane a ƙauyukan jihohin kaduna niger katsina da zamfara yankin shirora dai na ɗaya daga cikin yankunan da 'yan bindiga ke shiga cikin jihar niger daga makwabtan jihohi baya ga 'yan tadin da ke a wannan jihar Akilu Isaku Kuta shine shugaban karamar kumar ta Shiroro. Inda nake gaya maka wannan wurin da nake yi maka magana wuri ne da bandit na zamfara da Boko Haram hanyar da suke bi na nasu ta wannan su shiga ne kai. To muna da kuma dajin da ake kira shi dajin gwamna. Dajin gwamna na kanakan shi ba karamin wuri bane a rahoton da na samu daban da ya kai wuri uku. Muna kuma kyautata zato a daba daya din ma akwai Boko Haram. Wannan hoɓɓasa na bayan nan da sojojin saman Najeriya suka yi tuni ya fara jan hankalin masana tsaro irin su dr kabiru adamu a baya bayan nan mukan biya bi hadde ita na sojan najeriya ta sama yadda muka lura tana gudanar da ayyukanta akwai ci gaba da aka samu wurin yadda take tattara bayanai da kuma amfani da shi da kuma yadda take tabbatar da cewa idan ta tattara bayanan nan ta tantance shi takan sarrafa shi a ta yadda yake taimaka ma yaƙi da ake da ta'addanci alama akwai karin haɗin kai tsakankanin ɓangarorin da suke yaƙi da ta'addanci a ƙasa. rundunar sojojin saman najeriya ta ce in za a iya tunawa ko a shekara ta 2020 lokacin da wani Muhammad Sani ya hallaka wasu mutanen da ya garkuwa da su kimanin su hamsin sakamakon sun gaza biyan kuɗin fansa. Ya bayyana 'yan sandan jihar Zamfara cewar yana aiki ne bisa umarnin wannan hatsabibin ɗan ta'adda Yellow Jambros. Hassan Mai na kaina. muryar amurka daga abuja nigeria to gaida hassan mai na kaina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga sauran labaran al'ummar kasar misira sun ɗanguma rumfatar zaɓe a yau lahadi a zaben shugaban ƙasa wanda yaƙi da ake gwabzawa a gaza mai makwabtaka da ita ya fi ɗauke hankali kuma ko shakka babu shugaban ƙasar abdul fattah al-sisi ke da alamar lashe zaɓen a karo na uku a ƙasar da take fama da matsalolin kuɗi a wannan lokacin hauhawan farashin kaya ya kai kusan kashi 40 cikin 100 bayan da kuɗin ƙasar ya rashi rabin darajarsa kana ya haddasa tsadar shigowa da kaya a ƙasar batun tattalin arziki dai shine babbar damuwar al'ummar misira koma koma kafin wannan matsalolin sama da rabin al'umman kasar ne na wato mai mutane miliyan 600 suke rayuwa cikin talauci ko kuma tsananin talauci kafin buɗe rumfunan zaben da karfe tara na safe wato karfe bakwai agogon gmt kenan na safe goman masu zaɓe ne suka yi cincirindo a rumfunan zaɓe a wata makaranta da ke tsakiyar birnin alkahira. da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai sauran rahotanninmu na gaba kuma zai kai mu kasar Ghana. Wani babban sarki daga jihar Bauta, Togo Afede, ya jaddada kiran da aka jima ana yi game da yi wa kundin tsarin mulkin kasar Ghana gyara cikin wani littafin da ya wallafa mai suna ya muke yi wa kanmu haka. ya ce yawan iko da kundin yake baiwa shugaban kasa na nada shugabannin ma'aikatu da cibiyoyi na cikin abin da ke haifar da cin hanci da rashawa inda ya yi kawo misali da ikon nada babban alkalin kasar lamarin da ya ayyana da abin damuwa ga dai ridwan abbas da cigaban labarin Kira ɗin nan da babban sarki ta gbafe da ya yi tamkar fama gyambo ne domin an jima ana yin sa amma babu alamar yin wani abu a kai. Togbe Afa da ya ce lallai akwai buƙatar yi wa kundin tsarin mulki gyara ganin yana ba da damar cin hanci da rashawa sai kuma cin zarafin mutane. Uwa uba ci gaban zamani ya sa kundin tsarin mulkin ya zama tsawon yayi domin bai iya ja da yadda zamani ke tafiya mutane da dama daga fagen shari'a jama'a sun yi na'am da kiran babban sarkin a cikin su da Safiya Kufa a tsohuwar alkaliyar kasar da ta ce an jima ana wannan korafi amma ba abu da aka yi ganin yadda wannan korafi ke dada jan hankali na nemi jin ra'ayoyin jama'a. magana shine sarki Ibrahim Bilahan go sarkin zangon ai masana suka zauna suka tsara suka mishi wa'adi cewa ga lokacin da iyakan in ya kai wanga lokaci to ya kamata ko a sake ko a yi mishi tankaɗe da rairaya a yi mishi gyara to har in dai lokacin shi ya kai sannan aka hurta cewa dalilin shi na shiga wahala wannan ba ƙarya bane sai manya su shiga ciki a duba a yi gyara a kuma sake sabon tafiya sunana muhammadu lawan garbe sarkin zangon tuta Eh, tun da ana duban wato akwai wasu abubuwan da suka bijiro wanda yake sai sa ake samun matsala a constitution to ni ma ina dan goyon baya saboda zamani ya canja ababa da yawa yanzu sun zo da babu su isa ni ma ina goyon bayan cewa in akwai wasu kurakurai da yake ya kamata a duba a cikin constitution a gyara to ina goyon bayan haka. na kuma nemi jin bangaren 'yan shari'a da farko lawyer Anas. ya fi a duba bayan fiye. plus ne muka fara constitution mu na yanzu inda ya tanye mu mu maintain shi ita kuma a ganin mu abin bai tanye mu ba mu ju mu sake amma a gani na problem mu ba batun constitution ne problem mu ni ba mu yadda da principles of demo constitution ko an amend constitution so nawa in dai waɗanda za su aiki da constitution masu yarda da democracy ba ko ya kai bai yi constitution lokaci shi bai wuce ka ga an samu abin da rigima a kan constitution kasa to mutane ne mutane ke kawo rigima amma aka yi constitution aka yi tsarin shi komi abin da ke ciki ga abin da aka sasanta ne aka tunani mai girma mai nauyi ya shiga cikin aka tantance aka dace eh, aka shi shirya ta mutanen kasar su ne za su bar constitution aiki ne ne kake jin shi ne dalilin ba constitution ne da dalilin wahalar da ake rashin gaskiya mutane ne ha'incinsu da dogon kwaɗansu suke kawo rigimu-rigimu suna gani kamar constitution da ya hakan gani sun fi samun amfanin shi ba ta kiyaye eh. shi ra'ayi dai an ce hanci ne kowa da irin tasa Radwan Allah Muktar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana. To da Ridwan Abbas. Daga Ghana kuma bari mu sake komawa Najeriya wato a yammacin arewacin Najeriya. inda wata babbar kotu mai zama a jihar sokoto ta yi fatali da karar da tsohon gwamnan jihar zamfara dr bello mutawalle ya shigar kan motocin alfarmar da ya ce mallakinsa ne waɗanda gwamnati mai ci ke karkashin dr lawal dauda ta ce mallakin gwamnati ne ya yi awon gaba da su kana ta baiwa gwamnatin damar kwashe motocin kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da nasiru adamu el hikaya ya aiko mana daga abuja. Gwamnatin ta Dauda Lawal ta ɗau matakin bayan hukuncin kotu da ya ba wa gwamnatin gaskiya bayan matawalle ya kalubalanci matakin karɓe motocin a kotun. Kwamishinan labaru na jihar Manir Mu'azu Haidara ya ce baya ga motocin ma tsohon gwamnan wanda a yanzu shine karamin ministan tsaro ya ji da muhimman kayan gidan gwamnati. Duk irin motocin da aka saya lokacin mulkin sa ba a bar mota ko ɗaya ba wadda mai girma gwamna zai amfani da ita ko mataimakin gwamna ko kuma sauran mukarraban gwamnati duka an waso su aka yi duka motoci aka wuce da su wasu an ba da gwanjon su wasu kuma haka kawai aka ba da su kyauta wasu kuma ɗaukar su aka yi aka je aka boya kamar waɗannan waɗanda yanzu kotu ta ba da umarni aka dawo da su so yana abubuwa a haka muka gaji wannan gwamnati ko da kuɗaɗe ma gwamnatin ga mai girma gwamna ya faɗa cewa miliyan uku aka bari so wani tsari ne wanda ba a taɓa gani ba a tarihin najeriya inda yau ko ƙaramar hukuma aka ce an ban mu miliyan uku a kai ka akwai damuwa tun farko kakakin tsohon gwamnan zailani baffa ya ce duk abin da sabuwar gwamnatin ke yi bi ta da kulli ne don nasarorin da tsohon gwamnan ya cimma to a cikin wannan halin ne yanzu har wata gwamnatin da take kai yanzu za ta yi kukan cewa wai mace wanda bai wani abin kirki ba wanda gaye ba abin da ya a cikin mulki saboda Allah mutum yau kansa adalci akwai abin da ake kira statistics mun san irin yawan mutanen da a zamanin mutuwar aka ɗauka a banditry mun san waɗanda ya ceto su a yau tun daga ranar da gwamnatin nan ta hau a lissafo mana mutanen da aka sace kuma a gaya mana iya yawan mutanen da gwamnatin nan ta iya karɓowa sannan a gaya mana matakan da gwamnatin nan ta ɗauka a cikin kwana ɗari wanda ya kwatankwacin irin matakan da matawalla ya ɗauka a kwana talatin ɗinsa na farko. tun hawan sakaragar mulki gwamna lawal ke takun saka ko tsama da tsohon gwamnan musamman kan lamuran tsaro da ya ce matakan tsohon gwamnan sun ƙara ta'azzara takaici ne a jihar yanzu haka gwamna lawal ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli bayan kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin sauke shi daga kujera da ba matawalle nasarar sake komawa don maimaita zaɓe a wasu ƙananan hukumin jihar yanzu za a jira a ga ko matawalle zai ɗaukaka ƙara a kan jide motoci ko kuwa a'a nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya ta gaida na el hikaya Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu kuma ga Harima Abdulrauf da shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, Masu sauraro Assalamu alaikum sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo sunana Nima Abdulrahman jagorar shirin. Maza da kan da matan gidan Allah A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan fafutukar yanar gizo na ganin cewa an sako 'yan matan jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin Gusau na jihar Zamfara da aka sace a ranar 22 ga watan Satumbar shekarar 2023 da muke ban kwana da ita. 'Yan ta'addan dai sun kai hari a wasu gidajen kwanan ɗalibai mata guda uku a unguwar Sabon Gida da ke wajen Gusau inda suka yi garkuwa da ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya ta Fugus sama da 20 da wasu mazauna unguwar kuma daga bisani rahoton rahotanni suka yi nuni da cewa an ceto sha uku daga cikin waɗanda farmakin ya ratsa da su a wani samami guda biyu da haɗin gwiwar rundunar sojojin najeriya ta birgit ta ɗaya a gusau da wasu jami'an tsaro suka yi yayin da ɗaliban da suka rage a daji suka shafe kwanaki saba'in da tara suna tsari wasu matasan arewacin najeriya a kafofin sada zumunta na x instagram da facebook sun farfaɗo da fafatukar ganin an ceto saura ɗaliban nan amfani da shafukan sada zumunta ta yadda za a kawo sauyi cikin al'umma musamman musamman wajen tabbatar da cewa an ceto ɗaliban jami'ar Gusau abu ne da ke ci gaba da jawo muhawara tsakanin ƙwararru a fannin ilimi a kafafen yanar gizo kamar yadda za ku ji a bakin wasu matasa. Sunana Umar Gombe jarumi kuma mai rajin kare hakkin mata da ƙananan yara. Kafafen social media kafa ce da ya kamata muna amfani da ita daidai wajen yada alkhairi. Ma'aiki sallallahu alaihi ya umarci mu faɗa alkhairi ko mai shiru. Duk da haka za mu iya amfani da ita wajen kira ga gwamnati gwamnati akan korafe-korafen da muke da su musamman akan tsaro da kidnapping da 'yancin mata da ƙananan yara. Sunana Usman Ahmad Jalloran gaskiya abin da ke faruwa a ƙasar nan abu ne da shirin ta ina lillahi wa ina ilaihi raji'un kuma mu dage da addu'a sannan mu ma mu yi namu mu yi namu kamar yaya yanzu yadda zamanin nan dafukan yaɗa zumunta ɗin nan suke da tasiri musamman cikin al'umma ya kamata a a matsayinmu da na yaranmu da matasanmu da manyanmu duka mu dinga amfani da shi wurin kiran da zan hankalin shugabanninmu sarakunanmu da malamanmu tunasar da su musamman kes ɗin yaran nan da aka sace na jami'a ta tarayya da take kusau yau ga shi ana maganar kusan wata uku shiru babu labarin su amma inda abu ne na biki ko na wani abu da tunan kan gaba wurin surutu marasa amfani wannan a gani na ya kamata mu kwanmu da kwarkwatan mu mu da arewacin mu fito kama mu yi amfani da hashtag a'a za mu iya yin video sponsored ads duka constantly mu dinga saka a kan shugabannin mu da malamanmu duka mu kira su directly babu boye-boye saboda an muka yi wannan gata muka yi wa kanmu gaba daya da kuma ƙasa da su waɗannan yara Allah kaɗai san halin da suke ciki wallahi tallahi in dai har za ka tuna su da imani a ranka dole za ka ji babu daɗi. Yaya karfin kafafen sada zumunta a fafutukar jan hankalin gwamnati da masu faɗa a ji wajen ɗaukan matakan da za su kawo sauyi a wannan al'amari na ceto ɗaliban da ke daji wajen 'yan ta'adda. Ƙwararren malami kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum na da bayani. Sunana Dr. Fahad Alladi. A gaskiya kafafen sada zumunta suna ba da matukar gudunmawa wajen fafutuka da mutane suke danganin sun kawo al'ummar su ci gaba ko a ƙasashen duniya mutane suna amfani da kafafen sada zumunta gurin jawo hankalin mahukunta su yi musu abin da ya dace in jarida ma gidajen rediyo da talabijin da jaridu za ku ga cewa da yawan yawansu su suna bibiyar abin da yake faruwa a kafafen sada zumunta gurin samar da labaransu su gaskiya kafafen sada zumunta suna da matukar tasiri kamar yanzu wannan ɗalibai mata da ake zuwa makaranta ana sace su babbar hanyar da za a bi wajen jawo hankalin mahukunta ne wajen amfani da ita kanta wannan kafa ta sada zumunta saboda yanzu mu a arewacin najeriya da ya aka samu ma mata suke yin karatu yadda ya kamata yanzu kuma a zo a ce ana ɗauke su kamar yadda ya faru a gusau jihar zamfara da aka je aka ɗauke mata ai ba karamin tashin hankali ba ne ba irin wannan yana kawo razani a tsakanin ɗalibai yana kuma saka iyaye su ki tura 'ya'yansu ma makarantar ɗaliban da aka sace su kuma hakan yana iya taɓa musu kwakwalwa wanda ba karamin illa zai yi ga karatun su kansu wanda aka sace ba da kuma su kansu wanda ma ba a sace ba saboda suna cikin razani da ganin cewa za a iya zuwa a ɗauke su. Dakta Fahad Danladi ya kuma ce. Misali lokacin da 'yan sandan nan na musamman da ake kira SAS suka sako mutanen kuda gaba da suka dinga amfani da kafafen sa da zumunta suna jan hankalin gwamnati yan sai da suka ji hankalin duniya ba gaba daya har sai da ya aka ruguza ita yan sanda nuna musamman su idan mu ma matasan mu na arewacin najeriya za su dinga jurewa suna jajircewa gurin fito da irin abubuwan da suke damun mutanen arewa kamar irin wannan kidnapping din da ake ana zuwa ana garkuwa da ɗalibai ba wai mu fara yi wata ne ba sai mu watsa a'a mu dage har sai mun kai gagaci kada mu sassauta rubutu da muke yi a kafafen sada zumunta har sai mun ga kwalliya ta biya kuɗin sabulu kamar yadda takwarorin mu suke yi to insha Allah za mu ga gwamnatoci suna ɗaukan matakan da ya dace kamar yadda gwamnatocin kowane ƙasashe a duniya suke bin abin da ake so a social media haka mu ma gwamnatocin mu na Najeriya suna shakkar wannan kafafen sada zumunta don haka kafa ce sosai da za mu yi amfani da ita matuka ganin cewa mun isar da sakon zuwa gurin mahukunta. Rahotanni a kafofin sada zumunta da sun nuna da cewa a ranar biyar ga watan nan iyayen ɗaliban jami'ar tarayya ta Gusau da aka yi garkuwa da su a watan Satumba sun mamaye gidan gwamnatin jihar Zamfara inda suka lashe takobin cewa ba za su bar wajen ba ya zuwa lokacin da gwamna da sauran masu ruwa da tsaki a fannin tsaro suka ceto 'ya'yansu suna mai fatan cewa gwamnati za ta ɗauki matakan da suka dace wajen dawo musu da 'ya'yansu gida cikin ƙoshin koshin lafiya. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka. Ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. To za mu fara da saƙon Shehu Adamu Rijau ya ce, Don Allah VOA Hausa ku isar da tambaya na ga shugabanninmu na ƙaramar hukumar Rijau shin wai ina aka kwana ne game da gyaran babban asibitinmu da ke tungar magajiya domin mun ga ana ta gyaran asibitoci a wasu ƙananan hukumomi amma namu shuru kuma gashi kwamishinan lafiyar jihar tamu ɗan ƙaramar hukumar mu ne ta jirjau to ita dama dai ana iya amfani da ita ne a lokacin da aka same ta kafin a rasa ta sai kuma sako na gaba mai cewa wakilan kasashen kungiyar ecowas taron da kuke gudanarwa a yau a birnin tarayyar najeriya abuja da fatan za ku tattauna abubuwan da za su amfani kasashen da jama'ar kasashen baki daya kada taron ya zama taron nuna wa juna riguna masu tsada sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sakon haɗin gwiwa ne na gaba ya ce ya babban taron shugabannin kungiyar ecowas yi amfani da ake yi a yau lahadi muna fatan za a duba takunkumin da aka kakaba wa kasar mu nijar domin ganin cewa salaka ya samu sauki suma ma waɗanda suka halarci wannan taron ya dace su gyara tafiyar mulkinsu allah ya kawo mana sassauci a cikin wannan al'amari sako daga yakubu mai aski badaraka yusuf ibrahim badaraka rabe caji mai badaraka da malam jafaru badaraka madalla Wannan ne kuma kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. An ci gaba da gwabza zamin faɗa tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Hamas a garin kan Yunis da ke kudancin Gaza. An faɗa wa Falasɗinawa da su koma kudancin Gaza domin kaucewa tashin hankali a arewa yanzu fadan ya je har kudu. sojojin isra'ila sun ce dole ne su kara kaimi a farmaki da suke kai wa gaza kana za su faɗaɗa ayyukansu a kan kudancin ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau lahadi a cikin bayanin sirrinta na yau da kullum game da ukraine cewa ko shakka babu rasha tana tattara makamai masu linzami samfurin alcm don amfani da su a yakin ta da ukraine a lokacin hunturu ma'aikatar ta ce an yi amfani da makamai masu linzami a ranar bakwai ga watan disamba a wani gagarumin harin da aka auna a birnin kiev da tsakiyar ukraine masu wuka da kuri'a a zaben majalisa a gundumomin hong kong wato da ake yi a yau lahadi kenan ba su fito sosai ba karin farko tun bayan da aka yi wa tsida aka yi wa tsarin zaɓe gyaran fuska a wannan shekara domin maido da tsari da kuma maido da iko bayan zanga-zangar kin jinin gwamnati. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe takwas da rabi kenan a kogon Ghana da GMT a sake jinmu da shirinmu na dare kuma na karshe a wunin yau Lahadi. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai Fina wa Mayi dudu da ta shirya kuma ta bada umarni sai wacce ta sa damu da ku Ellen. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙarasa wani lafiya. Masala.